الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne katon mafari daga katon littafiyan al'aƙidatu sahiha wa ma yudaduha ya samahatu sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala yinan na E, e, e, efoguta ciyen ya 2015 kalenda miladiya na ga cakatu Manga ga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wahda wasalatu wasalamu ala man la nabiya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du falamma kanat al-aqidatu as هي أصل الدين هي أصل دين الإسلام وأساس الملة رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صحية بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والآيات في هذا المعنى كثيرة mun ga bismillahir rahmanir rahim ya ce da suna ya ce ci ya tsura mai tsegu alhamdulillahi wahda ya buɓa toloji tabbatu ya Allah ya tuna yi nike kenan wasalatu a salatu ya ce ci wasalamu bi aminci alaman la ya ba da hu wuloji tabbatu ya zana janibin duru zumu buwanu ga nabi muhammadu wa ala alihi to zam ya nabi shi wa sahbihi to sahabi shi ya nabi shi wa ba'adu zumana nan falamma kanat al-aqidatu sahiha na aqida wan yafi hiya aslu dinil islam ngai gari ya dini musulunci wani. wa asasul millati nga mai asaso nga igberin ya addini ya gboro na ra'aitu sheikh bin baz sai ci gurun ga gan an takuna hiya mawdu'ul muhadara ya zuga ga ya ci aqida wanjo nga yi topic ne ga ya lecture na a sha sale ni tafi ne ne ga la kida to sai ya na lecture yo na bin baz ya na ci kafi litafi ko wa ma'lumun bil adillati shar'iyya ina goyi niyo da dalili shi shari'a min alkitabi wa sunna daga alkur'ano da sunna anna Amala, ke da itushi wal akwala bi igaji inna ma tasihu hakika wa ta zuta tukbalu kubalu a magugu iza sadarat an aqidatin sahiha adake itun da e gane zaga gana aga zaga jori ta tin aqida wanjo wani fahim kanat la aqida ghairu sahiha kaga aqida za ta zuwa huncija batala ma ya tafarra'u anha yana shiga igwala jini ga tiya bana ga anyi bi ma ne tun aja mina amaliye tujiwa kwalin da ya gaji kama kala ta'ala yadda ce ce latin gan wa manyan furbil imani sannan ga ce mana bauci maji imani nan faka da habita a maluhu a kekatu zanagiya wa fil akhirati min alkhasirin efa alkiyami maza na gafe da mini zai jaji khasara no ce ce latin gan wala kad uhiya ilaika akika jiwayi biya wa nabi muhammad wa ila alladhina min qablika bi zai ni kami la in ashrakta wa gane lafa sai ci baci la ya habaton na amaluka etnolog ta ni ga wa la ta kunan na min alkhasirina wa magafi da ni zai ja jansara nan na. aya tu fi hada ma'ana kasira aya na jima bai tiye ma'anan nono dukun yoko ene manye gabe introduction babun nono ezu je buya to ya ci bugi ibn tuyat ya kuli Alhamdulillahi wa salamun ala ibadi allazina safa Allahu khairun amma yushrikun daga ba bata da tabbata ya Allah aminci su kwan mulu tabbata ya wuce na yi sai ci hatanin man ke lagabe tin a jesu jan salatu bi aminci ya nabi na ja nabi doro zumubuwa nan a salatu ne zaji ya nabi yi dole sai shiga inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi lilla ka sako bi malaiku shi ya ja salatu ya nabi ya yi wallazina amanu ya yi naja imani jina sallu alaihi wa sallimu taslima ya ja salatu ya nabi a nabi sa sallu ga man salla alayya salatan da na ja salatu yanzu ni amina sallallahu lahu biya ashara sai ta ja salatu yanzu guwayu sai ta ja salatu guwayu annabi sa sallam ga albakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alai e botanci ngai da daga tun yayi tubo mu ci majin salatu ya miyano ga yanzu jin salatu ya nabi ga wasu na nabi na jin salatu ya nabi ga ga da masallaci na jin salatu ya nabi ga cin masallaci na jin salatu ya nabi kanyo ci addu'a bana jin salatu ya nabi ga addu'a na jin salatu ya nabi ga da tayyo na da makamancin su kuyo ko ajja na dindoro su ma ne muhammadu wa yabana to cikin maka ne muhammadu a ba hadin min rijalikum a nan muhammadu fi ba sa ndo mini ba je shi ba ko walakin rasulullah ne fi cikin to ce wa khatamun nabi ne ran da nabi yanzu magoi ga wa ali ziji wa ali ziji zami a nabi shi imiuji ejiuji ziji dangi wuci yo alu ali alu aqil alu abbas alu jafar imishiya nabi ejishiya nabi zane shi benin gai alul baitiyo wa fadi ganci sahabi gai zane ga gumbi a nabi mai mani wuce hajji hajji litatiyan imani wuce wani aqida wange tuga wato addini musulunci ta e mafari ne daga alu musulunci da tauhidi ngai buni al-islam ala khamsin a musulunci tuta cin ya gutsu ya mafari shahadatu an la ilaha illallah ya zuri kadi da wajibu ta bi gaske na sai Allah rukuni mafari min arkanul imani wa tauhidi ga ni diga al an tumina billahi wa malaikati harfelu ai ma diga sai ce malaikan da kaza da kaza da kaza na kafiri ga gajen gashe musulmi na ngai yi tauhidiyo nga mala aliki sa sulama ga abu talib ga ya amu ya wanda gimi kul la ilaha illallah ga la ilaha illallah kalimatun a laka biha indallah kalimu ne ga fi ya e bayan ce ce ne ko? ne zaga ga su kanu ya yi shi wa da alijanna shekka mada alijanna lubuwa nan nga yi tauhi kalima ya tauhi da nga yi la ilaha illallah nga mana ni ga man ka ni asiru kalami la ilaha illallah da khala janna ba ne ga ya karshe na wa ganin ga fi la ya Allah na zanna wa da babu wa da alijanna da ga je ilimi ucha tulo gangani biyu umade biyu fo alkiyami wa da aljanna na ngai tawhid yo ngai la ilaha illa allah ngam la ni sa sun ngam ma mata wa ya lamu anna la ilaha illa allah dakhala aljanna an ga ma umade ilimi ka de wajibu ta bi gaskiya na sai allah na zanna wa da aljanna ene zaga ibe yi a tagu efo foya alikiya e egwata maguji amfani umma da aljanna be gwatan wuci na ngai kalima ya tauhidi ngai illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai da jiga riji la ilaha illa ngai al haqq ba gabu amai bi ilimina ko ji gane ko la ilaha illallah na kalimar tauhidi na nan aqida wangi na nan nga yin a giza ga kabari tubo ne bane daga ajin ajili a giza guta kabaro man rabbuka man nabiyuka majiduka man rabbuka babon nan zuwa feji buta ka kuna wadda ijo na gane ne gan mun ji ga man rabbuka abu da zai ji jali ta wayo ya nan efo alikiyami ga dabe etinye akida wangi na gabo a kada yin gingari ga malla efo alikiyami a dabe a nibi ga efo mi su kwa bisa ga shigaga ma za kuntum tabudun ya fi jo ki kiye fe jibu tayo wa ma za jibutu tu ci na jin benin kiye shi ne yano ya yi ma jibe ga yin kashin ya le gan ba nga malamu ga akida wayan ga igbere musulunci on nga ma ya sa su yan millo nga malamu ci gawo ci buga bon ya lecture e na agwe gbe ni daga dalilin shari'a daga alqur'anu da sunne ke dai e gaji e zujan azkaru ezu ji istighfaru ezu gba alqur'ani ezu ji tuba ezu ji forube tuguri ezu ka gwaya tundeji gangani da ya e tuji ya zuji sallah ya zufi azun ya tawafi ezu luaji ezu yengi tuji ezu ji sadaka ko ezu ji bolo-bolo ezu dakya ya e tune ɓatan wa tazo a sai zaga ibe a kai da wange mai da imani na tazo ne kuyo kacha kode da imani wanja aki da wacce manja waga tunle to maga larun mafali kiyayi wa le rabon doro ya so ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba an mansura yatne daga lubata na mushrike yatna lubata ga larun baya

shirka jiye jejeje tenga gama la Allah subhanahu wa ta'ala ga inna shirka la zulmun nazim lalle ya lafa to yaci baci zalunci wunci ko a gaga uyo anabin doro na toci tumbe na ina waju kai ga jama'a shi na ejibu ta toci yaci ma la yan doro po ma ya qawmi budillah ma lakum min ilahin ghayruhu uyo ko sanin gaji kafis ne tun gaji ya fa mu gaji asara sai ci jiwa yanin muhammadu tuwa na ni duka nuna ta da ga yi lafa sai ci ba ci etnoro bata ni gaji domin gafi da nuzul yaji a fara nan ebogo wale ga wa ya ɗe musulunci ya kayi wa make ya shirka ya kayi wa ya ɗe musulunci na kwa suna tawidi tawidiye na kwa suna waɗe imaniye na wayaji na wace aɓe shirka be kafirci be munafin be fasikanci be kaba'iri ye bokiyo wallah wato ya gangani biyu kazalika nufasilil ayati wani tastabi na sabilin mujirimin kaca kawai jan wa fe da gun shirka ma doga shirka na wa fe da yagun kafirci ma doga kafirci inna wa fe da yagun limbar su ko ma doga limbar su ko na wa ma fe bai la tauhidi da akida wangi da manajin sunan lugwa wa ma ga ina sako yo tucin ke jiwo foro bai na nga da na nga mala akida sunan zai ga wuya sunan wai da wayi ilimi a Idan zai da wa kya wa da wa ilimi a yan man ce ga. قال الشيخ الألامة ابن باز رحمه الله تعالى وقد ذل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتخلص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحية التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم manga wa kaddalla kitabullahi lillahi hakika littafin sai lawu almubin na titi gbangbanin Wasu sunnatu rasulihi da suna ya tuci a nabi muhammad sallam alai e lamarin nan min rabi afdalu salatu wa taslim bi ma'ana a salatu ya ce ci bi aminci ya ce ci ne tabbata a nabi muhammadu ala an la aqida ke dai ne ya aqida na ta juna aqida wangi ta takhallasu fil imani billah azu summarize da iman ji ba ce ko wa malaikatihi da iman ji malaika ji wa kutubihi bai maji bai littafi shi wa rusulihi da imaji da tuciji wal yawmil akhiri da imaji da fa'al kiyami wa bil qadari da imaji da qaddara khairihi wa sharrihi to alkhairu to tudu fadil umuru sita lamari gutsu ainana ya usulul aqidati sayya ga gbere ya aqida wanjo allati nazala biha kitabullahi al-aziz ne litafi to tuciji tubona muhammad da wa ya tafarrau an hadil usul ya na shi yi na jatiya tun daga gere wuce ko na jona ga ya kulu ma yajibul imanu bihi yan doro na waji wajibe zaga imani jibe yi min umuril gaibi ya lamari ya gaibu na wajami ma akbar Allah bi wa rasul bi bata na tsoci da tuci ya labari tuba sallallahu alaihi wasallam na wale ga na manya ganagan samari yana ya aqida wa anginan ga yarkanu imani gutsoyo ko dalili be ci ganno daga alqur'ani dalili be ci ganno daga sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ezula imani jibe ceci ko wali babu na to tawidiyar rububiyya to uluhiyya to alasma wa sifati wa ganda abuwa ni don ko wala iman yiwa mala'ika aji mala'ika tun daga haske malaika je le to ci ba malaika ji uje ya ci ayo e buta malaika ja ade jibrilu dambo ne lawai benan ade mikailu dambo ade israfilu dambo ko ade mun karbe na kiri ade malaika ne je fa janna nan ade malaika ne je fa nan ade malaika ne je kai tunguru zanan ade malaika ne kai tun da zanan ta ne zu la imani jibuni wai za mun ce la imani jibeli ta fi je to yace alqur'anu at-taura injila zabura sufi ibrahim sufi musa bata zu la imani jibuni alqur'anu mashare ne ne go bata ne na fiya ya e za mu la imani jibe tuci shi da fali kiyani ai ma jige zaga ajin ajili azaba kabari gaskiya ni mai kabari gaskiya a gaza ina ki fali kiyami siran da bu aljanna gaskiya ina gaskiya ne ba mu da tangwa fali kiyami alqur'ana tangwa ko la gurusha tangwa fata yanzu zulai ma ji da ganna shi a magani ta fi wa alkiyan zanu ci a gobe gugu wani zanu ci a gobe gugu a fi e za mu layi ma ji ba kaddara ya to alkhairu to shaddu wa zuwa ga tsoye ci da ilimin yanyan dundu ko sai ki mai duka kaba laul mafuzu sai ki da maje mashi'a sai ci magajin ta yin dundu imanji bai kaddara ya ma'un kan gai za a zalutun ha ɗaya eh, wusun ayi na nan ga usulu ci kun yi alaƙi zato a sahiyo nan be na gwala gina ya bin ya al'imani bilgai dogai da zalika nan من هو أدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا فمن ذلك قول الله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يصير ban ga dalili yau su rubutu a inna shi daga alkur'anu dokumin yi ubo sai ciga laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib wani gbigba bi bolo-bolo nga ezo layi uju ba na gide latiyana ko ba na gide lona walakin nalbirra amma yana gbigba na yana bolo-bolo na yi man amana billahi da na ga imani jibe ci na mu wuci majibuta tsoyaci e malayin doro fa tsoyaci e ba cana wal yawmil akhiri mai ma jo fal kiyamina wal malaikati mai ma jo malaikaji na wal kitabi mutai ma bi litafi jina wan nabiyina mutai ma jin gani bi annabawa jina waliyan ne jigai usuluyan al imanu nga malai ibn qayyim litafi al kafiyatu shafiya nga imanuna billahi thumma bi rusulihi wa bi إيماننا بالله إيماننا بالله نو ibn qayyim ce ga alkafi ya toga imanuna billahi thumma bi rusulihi wa bi kutubihi wa qiyamatil abdani wa bi rusulihi wa umul malaikatul ula hum junduhu li masalihil aqwani hadhi usulud din haqqan la usul lil khamsi lil qadi huwa al hamdani ibn qayyim ga alkafi ya to ga imanuna imane jina billahi izla imani da ce ci thumma bi rusulihi ya zamu la'i ma jibe tuci shi ya tsoye ci wa bi kutubihi ya e zamu la'i ma jiyan bi littafi shi ya tsoye ci wa qiyamatil abdani ya e zamu la'i ma jiga su ma ya jelo a da zainaki wa bi ko وبجنده وهم الملائكة الأولى إذا مولا إيمان جيب سوجي تيتي جاغاي ملائكة نجي هم جنده لمصهم رسله لمصالح الأكوان أكتو يتعجب في تتويتين لمرم تيبونا هذه أصول الدين حقا أصول يا جين قد نبي قسكي لا أصول الخمس للقاضي هو الحمداني ونجي أصول الخمس يعني القاضي الحمداني تشهم متزل أجبوه wato yana wulu mai wakon olici abu kemnu gaba usulu a jini nga yi kaza da kaza yana nga to ibn kai mai ga alkafi to a labaitin na biyu aya igboro gan amana rasulu bima wal mu'minun tuci wa imani ji be na cin da daga ba to ya mumini ji kullun amana billahi bata ayi ba ce ci wa malaikatihi da mala'ikushi wa kutubihi da litafuji wa rusulihi da tutuji la nufarriqu baina hadin min rusuli ya lai da zando tsakani ya tutuji ba yau ne don ko wale gan imani be tsoyici be malaike be litafiji wamma ne ribe takanya ci yo ga mai manju ani muslim ji manju ani muhammadu ya ko mai manju ani bi sa mam ji manju ani muhammadu ya a ah, no ba ta tuce ce ci ga waji ma ni ngani sai ce lati gan? ya ayyuan lazina amanu ya yi na ja imani jina aminu billahi wa rasulihi ya yi imani bai sai ci bai tuci wuyi walkita billazi na zalala rasulihi bai littafi na cin biya tuci ne walkita billazi an zala min kabulu wani bai littafi na cin kami lokacin na da ma mana littafi na shi da liyan nan wa man ya furu billahi da ni ga ci mana ba ci gan waji imani bai sai ci yana wa mala'ikatihi da mala'ikushi yana wa kutubihi da litafi jiyana wa rusulihi da tuci yana, wal yawmil akhir da fa'al qiyam yana faqad dalla dalalan bayda zanabi bina biyana ce ce latna gam alam ta'lam anna allah ya'lamu ma fi samai wal ardi asha waje ilimi ga asha waje ilimi go ce ce bayana da sama wani bikin ya inna zalika fi kitab lillina na da litafi inna zalika lallahi yasir na na lambar yau na dai sauke bayan su yi nan man ga ammal a hadisu amma hadisi shi a sayya ni ja ta zuna a dala ne lawo alazil usul ya tiye usulun na yau na da tun jiddan wanda sarawi wale ga sha'ila eh, hadisi ya nabi sa sallam ji hujja ko wa ma ta kuma rasul zuhu yana tuci gala ya ne gaji ku wa ma na ha kuma anu ku yana matuci ga ga ile lugwa ne gaji ya zike ya biya gangani biyu hadis na waga ajuja na zuta zu wai waju ga hadis maudu mun ga hadis munkaru mun ga hadis da yi fuma minha الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم منه حديث ناتاجو وتي ما غبنا الامام مسلم غبي في صحيح من حديث امير المؤمنين دغ حديث ني امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان جبريل عليه السلام كده ملائكه جبريل سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان كنيا ني دغ يتي ايمانه فقال له النبي سيغون الإيمان أن تؤمن بالله إيمان غير ولا إيمان جبتيتي وملائكته da mala'ika wa kutubihi da litafi wa rusulihi da tuci wa liyomil akhir da fa'al kiyami wa tu'mina bil qadari wa mala'i imanu wa jiba qaddara khairihi wa sharri ta alkhairu to sharru akhrajahu shaykhan min hadith abi hurairah al-imam al-bukhari ga gubo da al-imam muslim daga hadith ne abi hadhihi al usul Sita. usul wuta nana ya tafarau an ha jami'u ma ya jibu alal musulmi e, gwalagi tiyabo ya na shi wajibi ta ce musulmi yi itiqadu cha bi na fi lahi ya ci hakin ya ce ce subhanahu ya tunani ta tana wa fi amri al ma'ad ngani mai lamari ya al ma'ad ke ya al ma'ad al kiyami wa gari zalika min umuri gaibi da ne ke mini lamar ya gaibo ne wa le ne wai ga ka daga introduction na bayanin na sukun ene aqida ya sunnati ji ina tu tanaga dano bene ji gola ji ganna ji ne ku yau ku zan zanwati da bane na aqida sunna kiri kai kun ya ta yes ban zane be ga ga mini aqida ya sunna budan soja ɓata ya kafin polis ɓata ya kafin rebo a disa jila zo to shiro to tiki labun naro ne gan nalo e gan nalo e bana disa na tazwa ko da an beshi shi ga mina aqida ya sunna budon zage ya mina sahabe yin zage madan zamani annabi wajin wajin zashi jiguba ɓata mina sai yo kin na dana ngole gulu fi dini na so bara ju ga sun ganga annabi ya mina na ya annabi ya mina na ya ne mai kafire ba go zama su ne kafira in ya ce to abdullahi ya zaya hmm. eh eh baba ne dinga abdullahi ga wuce ya mo wọ́n mẹ́gẹ́ ga a wọ́n yá abdullahi wọ́n ibùn ajá abdullahi ibùn masu da abdullahi bin abbas abdullahi bin kaza shi kenan aje to ami na bintu zanwaci ne ya wujin na ne biya ya sabi jima'a ma yau ne dokar musulunci ga ibùn kafire ya sun wuce ni nan musulmi ga yasu na wuce maka na wuce jejana shi ya jiga ta wuce ma ga aga zai kafir da dora su wuce mu ibi ta yi majin rajiya lita ta yi mina ji bubu zan ci ga mina aqida ya alu sunnati wal jama'a a a ga buda biya ga ga soko da sunnani wale na lwa ta ji wali la ilaha illa fadu biya ko ga mini aqidin ahlus sunnati wal jamaa nga bu de de shum bon bu nga pelo jimam akidan salafi maga da wannan ziga ga irin nan ne ji akidan ahlus sunna ne sai su ga ya lazina wani ya nija imani jina iza nujiya li salati ni yau juma'a ta ga sallah ya fa juma'a fas'au ila zikrillah ga je loyi wazarul bai'a ya ga je lo jimma e de wotu bai mele ya ko lugwa babu zai nuji jimma to mi abun nabo azabai kabari gaskiya mini yana mai jin azabai kabari biyan nan ezu ga dangwa ezu ezu ga fiye dangwa ma kun ga dangwa ga dangwa ge ma ko bo rufu ga keza yanda ke jin azabai kabari be ale diga amatu azabul kabari min e albauli jenar general azabai kabari kiyan bori bo marar nabi sa sallan bi kabrai ne nabi go kabari guba gan wa ma azaba ne mai jan azaba bigo go ma azaba ne fi kabir mini yana lajin azaban asali ga zubin ci kware zaini a mayan ci kuyore zaini mini abu kare layasta tiru min albauli wadda gwajin waji bori na na gajin azaba yanka bari biya an e za amma da na gato yi zagi fuji bori gibaro in zagi ga bori gibaro bori aka gbewa yau le sabi sabili lahi e na jiye na to yaci bai tu ciye wa na kuji foro bai na nan yi ga jiwu ya da ba to yaci mai kace ya zaga ake gamu na zuci maji gawa sun gama na kawai yare wuyan zane nan wuyan sun gama nan sun taso ko kul inna ma harrama rabbi al fawaisha ma zara minha wa ma batana wal isma wal baghya bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kul gaga inna ma harrama rabbi al fawaisha sai ce mi wa al haramu wal isma ko bilati walbagiya da ya ka mutu wa an to da ku billahi malami na zilbi sultana wa mulana Allah fa to yaci ba tuna to yaci dalili jin ti wa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun gan da wasu ga mayo ta to yaci wa gaga daji ne to yaci ne na waje ilimi ana ya katun ya abu wa billahi tawfiki wa amulu afwahu wa as'aluhu hizzan yaqini min al-ghiyar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk